ma yahrumu inda al muna magana ne kan al'amuran da haramun ne aikata su a makabarta a wancan lokaci mun zana abubuwa kaman guda shida na farko wa ya harumu inda al-quburi az-zabhu wan nahru na biyu rafuha ziyadatan ala turabil kharij minha na uku طليها بالكلس ونحوه نهد الكتابة عليها نبير البناء عليها نشد القعود عليها duk waɗannan mun karanta su ko ko muka yi bayanin waɗansu daga cikin hadisan da ke nuna haka hadisin da za mu tashi a kansa yau shine alhadisu salis الحارث عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع تمثالا وفي رواية صورة في بيت إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته حديثي عن كربوش لقى أبو الحياج الأسدي sunansa shine Hayyan ibn Husayn حيان ابن حسين بالصاد الأسدي الكوفي يتي قال لي علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب ياتي دني ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله shin ba zan aike ka ba in ɗora maka irin nauyin da annabi ya ɗora min nauyi in aiwatar Allah ta da'a timsalan abin ko shine karka yadda ka bar wani mutum mutumi wa fi riwayatin a wata riwaya suratan karka yadda ka bar wata sura fi baitin a cikin wani gida cikin gidaje illa samastahu face sai ka kawar da ita ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ali ibn abi talib cewa karka ka yadda ka bar timsal idan an ce timsal shine mutum mutumi idan an ce sura to kuma nan yafi mutum mutumi fadi domin mutum mutumi ana iya kiran shi sura sannan zane da aka yi ko na dukkan wani abu mai rai shi ma ana iya kiran shi sura annabi ce kada ka kuskura ka bar wani mutum mutumi ko kuma kada ka kuskura ka bar wata sura illa samastahu face sai ka kautar da shi sai ka kawar da shi an gane ku wala kabaran mushrifan illa sawwaitahu kar ka ga wani kabari mai tudu wanda aka zo aka tara kasashen illa sawaitahu ce sai ka sassake shi ka daidaita shi kamar yadda sauran kaburbura suke da sunna kar ya wuce dani daya ina fatan kun fahimta yanzu wannan hadisi ya zama hujja kwakwara bisa ga cewa ashe haramun ne ƙarin tudu akan kabari sama da dani daya kamar yadda bayani ya riga ya gabata saboda wannan hadisi da Ali bin Abi Talib ke cewa annabi ya masa umarnin kar ya bar wani kabari mai tudu mushrif mai tudu illa sawaita hufa sai ka daidaita shi sai ka sassake wato ainihin karfin wato tudunsa kun gane ko wannan hadisi akhrajahu muslim wa abu daud wa nasa'i wa tirmidhi wa hasanahu wal hakim wal bayhaqi wa tayalisi wa ahmad min tariqi abi wa'il anhu wa at-tabarani fil mu'jam as-saghir waɗannan malamai duk su suka rawaito wannan hadisi وله في مسند من طريق ابي اسحاق عنه وله في مسند الطيالسي wannan hadisi idan ka duba cikin musnad na Abu Dawud at-Tayalisi yana da tariqa ne yana da hanyoyi guda biyu akara ne daban an Ali ibn Abi Talib dukkanin su ne daga Ali ibn Abi Talib قال الشوكاني رحمه الله تعالى محمد بن علي الشوكاني يفدا يتي في شرح هذا الحديث أتكين شرح وانا حديث يتي فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل yake cewa a cikin wannan hadisi akwai koyarwa cewa anna sunnata abin da yake dacewa da sunna annal qabr la yurfa'u kabari ba a yadda ba a ɗaukaka shi ta hanyar tudu raf'an kabiran ɗaukakawa mai girma bai halatta ba a yi haka bai dace ba a yi haka yan ana so a dace da sunna min gairi farkin bayyana man kana fadilan wa man kana gairi fadil ba tare da bambanci ba tsakanin kabarin mutumin da yake da falala da ma wanda baya da falala kowanne dai ba ya wuce dani dai ba kana ce don wannan kabarin babban malami ne wannan kabarin shehun malami ne shi sai an tada kasashen dan a bambanta shi da sauran kaburbura ko wannan kabarin gawurtaccen attajiri ne a tara kasa da yawa dan a bambance shi da talakawa ba bambancewa ba riga an mutu ba to me da bambanci ba riga an mutu kuma والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم إمام الشوكاني سي أبن ديك ظاهري lalle ɗaukaka kaburbura sa musu tudu ziyaratan alal qadr al ma'zun fihi dadi akan gwargwadon abin da shari'a ta yi izini muharramun abu ne da shari'a ta haramta wa kad sarraha bi zalika ashabu ahmad yace duk mabiya mazhabul imam ahmad bin hanbali sun bayyanar da haka wa jama'atun haka da waɗansu jama'a cikin malamai wa shafi'i da imam shafi'i wa malik da imam malik ibn anas dukkan su kowanne fatawarsa tana cewa ba shi halatta a ɗaukaka ginin kabari ko tudun kabari sama da ɗani ɗaya abin da shari'a ta yi izini suka ce in an yi haka to an aikata harama to dan Allah ya haramun take a makabartar mu kuwa wane ne mai karfin halin da idan an zo kabari ana rufewa zai tsaya ya ce jama'a kar ku sama da ɗani ɗaya ya kamata a samu wanda zai wannan jarumtar ke jama'a muna so mu dace da sunna kar ku yi sama da ɗani ɗaya sauran ragowar kasa ba ta aka yi duk kasar da kuka tono sai kun mayar da ita ba da kun tara kasa gurgudan ɗani daya ku kyale sauran ku je ku nemo hoge ku sa daidai kusa da kan wannan mamaci shine abin da in kun yi ya dace da sunna duk abin da za ku zo ku kara daga baya bid'a ne ta tashi ya fara cewa a karanto salati goma ga annabi a karanta kul huwallahu ga walidan sai a ce a'a ba haka annabi ya ce ba abinda annabi ya ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'al ku roka wa dan uwanku gafara ku roka masa Allah ya tabbatar da harshen sa yanzu din nan ana tambayar sa wannan istighfari kowa zai yi nashi shi kadai ba a yadda ba ku yi du'a jama'i addu'a a tare ba a yadda ba addu'a a hade ba a yadda ba kowa ya tashi duk wanda ya riga gama ya tafi sa da wani tashi ce ku karanto kaza ku karanto kaza ku karanto kaza to ya saba wa sunnar baban qasim sallallahu alaihi wasallam in kana da karfin hali sai kai bayani a wannan wajen duk yadda kaga za a yi bid'a kai kokari kaga cewa ka hana gurgurdan ikon ka in kana ganin za a yi ma duka ka ki abin a zuci wa zalika adaful imani kenan قال إمام الشوكاني يتي ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا yana daga ɗaukaka kaburbura irin ɗaukakawar da zai shiga karkashin wannan hadisi shiga ta farko shi shine yin qubba idan an ce qubab jam'i ne na alqubbatu wal qubbatu kuma shine gine kamar wannan da tsakiyar masallaci shine ake kira qubba ai wani kwarmi a zagaye wato yayi tudu to wannan shine qubba kamar tuluwa tulluwa zamu ce kenan ko to wannan ba shi halatta a yi shi a makabarta tunda ƙari akan kasa ma ne da an ce bai halatta ba lantana a zo a yi kubba an gane ku wannan shaukani ne ke faɗin wannan maganar a yaman ba a wani wuri nan ba nan ba shekara ɗari biyu da suka wuce ba yau ba ɗari biyu kusan ma ɗari uku za ce da suka wuce ba wai yau ba amma kamar yau yake faɗin ta a Kano wal mashahidul ma'amuratu al qubur haka gine-gine da ake akan kaburbura duk wannan shi ma haramun ne wa aidan huwa min ittikhazil quburi masajid haka yana daga cikin uh, wannan din kamar rukon kaburbura ne a matsayin masallatai wa qad la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fa'ila zalika annabi ya la'anci waɗanda suka yi kaburbura wanda suka yi masallatai a makabarta ya la'ance su kama sai a ci kamar yadda bayani zai zo nan gaba inji shaukani can a cikin littafinsa a inda hadisin da annabi ya la'ance su kuma hadisi ne ingantacce cikin bukhari kuma lokacin annabi saura kwana biyar ya bar duniya karka ce an shafe hukuncin yana cikin cutan ajali yana lullube da mayafinsa sai ya bude kansa sai ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sai ya rufe kansa idan an dan jima sai sake bude kansa yace la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yace la'antan Allah fushin Allah nesantar rahamar ubangiji ya tabbata ga yahudu da nasara dan sun rike kaburburan annabawansu a matsayin wurin yin sallah sun rike wurin matsayin masallatai kafin annabi rubar duniya da kwana biyar ya rinka yin wannan la'anta ka ga wannan hukuncin ba shafe shi ba saboda haka ba ba babban illa a ban kasa ɗaya daga cikin manyan illoli a ban kasa shine gina masallaci a makabarta shi yasa shekul islam ibnu taymiya ke cewa wajibi ne ga dukkan mai hukuncin da yake da dama a hannunsa rushe wannan masallacin rushe masallacin saboda fitinar wannan masallacin ta fi kowace irin fitina a cikin al'umma dalili shine ta'allaquwan zukatan mutane da kaburbura a maimakon ta'allakuwan su da ubangiji an janye mutane daga fadar ubangiji an kai su fadar waliyai da shehunna mutum ya rinka sa ran ansa addu'arsa a kabarin wali sama da yadda yake sa ran ansa addu'arsa idan ya je ka'aba kuma ganin wannan wali kamar wani abu ne gashi na a kurkusa yasa fitina ne kwarai da gaske wato ainihin gina masallatai a makabarta to kana ce wa kam qad naja an tashidi an tashidi abniyatil quburi wa tahsinha min mafasida yubka laha islam yace nawa nawa ne daga cikin mafasid manya manyan barna wanda yake nasha'a wanda ya faru an tashidi abniyatil quburi a sakamakon ginin kaburbura wa tahsinha da yawa kaburbura ado ko kawa yaso nawa nawa ne abin da ya faru min mafasid na ayyukan barna na shirka fazan wato kala lahal islam irin abin da ya kamata a yi kuka saboda irin takaicin da ya samu musulunci dan ababe ne wanda musulunci bai san su ma zuwan cusa su a ciki minha yana daga cikin abubuwa na barna da suka faru i'tiqadul jahalati laha ka i'tiqadul kuffar lil asnam yadda jahilai suke kudurce wani abu na tabarruki na albarka a irin wannan masallatan da ke makabarta ko wannan masallatan da ke daf da kaburburan waliyai irin kudurin da kafirai ke wa goma kansu irin su ne aka samu jahilan musulmai suna irin wannan makabarta wa abu mazalika hakan ya girmama fa zannu annaha qadiratun ala jalbin naf'i wa daf'i darar har ya zanto cewa jahilai na tsammanin su wannan waliyan ko wannan kaburbura na wannan waliyai suna da ikon jawo musu amfani ko kare musu cuta faj'aluha maqsadan li talabi qada'i qada'i al hawaidi sai suka mayar da wannan wuri ya zanto maqsadan wurin da ake nufatar shi in ma duk juma'a juma'a in ma duk mako mako yanzu waɗanda suke zuwa kamar wurin waliyai wanda suka binne shi waliyin su na kwanan nan duk wasu mako sai an je jaluhu maqsadan duk mako sai an je wannan waje li talabi ilhawa hawa'ij dan neman biyan bukata idan kana so kai kallo ka more ka ga yadda suke yin shirka din karara ka je ka hau benen karshe a federal secretary ka zo ruwa wajen ka ga waɗansu ma da wafi suke wa gabarin shi wallahi waɗansu wafi suke waɗansu kuma idan sun zo da ladabi da kimtsuwa irin ladabin da ba sa yi a masallaci ko da masallacin annabi ne shi za su cire takalmansu daga gefe su taho a natsai su shigo wannan makabarta su yi roƙo su yi addu'a su shafa wannan bangon su shafa a jikinsu shirkar da ko su Abuja Jahil ba su irin ta ba ka hau kan wannan benin na federal secretariat da yake makwabtaka da wajen ka kalle su yadda suke shirka karara walja alli na jahil matalib suka mayar da wurin wata mafaka don cin nasarar al ababen da ake nema wa sa'alu minha ma yas'aluhu al-ibadu min rabbihim roƙon waɗannan kaburbura irin abinda da bayi ke roƙa a wurin ubangijin su wa ilai ilaiha rihana sukarinka rinka daura na dawaki ko na raƙuma daga gari zuwa gari don zartin irin waɗannan waliyai ko kaburbura wa tamassahu suka shafan ginin wannan kaburbura wasta gasu suka rinka neman agajin masu kaburbura shaukani ce wa bil jumlati annahum lam yad'u shay'an yace a takaice dai su irin wannan mutane ba su bar wani abu ba mimma kanatil jahiliyyatu taf'aluhu bil asnam daga cikin dangin ababen da mutanen jahiliyya ke yi a wurin gumaka illa fa'aluhu face sai da wannan suka yi a wurin kaburburan su yace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace wa ma hadzal munkari shani tare da wannan munkari abin ki mummuna wal kufril fazi tare da wannan kafirci mai razanarwa mai ban mamaki tare da duk wannan la najidu man yaghdabu lillah har yanzu mun kasa ganin waye zai nuna fushinsa dan Allah ya je ya kai hari wajen irin wannan makabartar ya yi kira ga al'umma ko da wannan kiran zai jawo masa bakin jini ya hana abubuwan da ake yi محمد din ya zai da eh da to kuna lura da inda muka tsaya ko maliki cewa tare da haka har yanzu la duman ya yaghdabu lillah mun kasa samun wa zai tashi nuna fushinsa domin Allah ya ga cewa wato ainihin ana yin ana saba ma Allah ana saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna fushi akan haka yayi inkari ga mutane dangane da abin da suke yi wa garu hamiyatan lid-din al-hanif waye zai nuna kishi dangane da goyon bayan addinin nan na musulunci yace mun rasa wannan la aliman wala muta'alliman babu wani malami ba wani dalibi wala amiran wala waziran ba wani sarki ba wani waziri wala malikan ba wani mai mulki da ya tashi ya nuna fushinsa game da abin da ake yi wannan yana nuna abin da ake ciki a lokacin da yake raye a Yaman Muhammad bin Ali Ashokani wa qad tawarada ilaina min al-akhbari yace hakika labarai sun zo mana yana nufin hadisan annabi la لا ma'ahu anna أن min ha'ula'i al-quburiyyin aw أكثرهم ya auto ba hadisi yake nufi bakin yace wa kad tawarada ilaina min al akhbari labarai da dama sun zo mana ma la yushakku ma'ahu irin labarin da baya daukan shanka ko kokonto cewa anna kathiran min haula al da yawa daga cikin irin mutanen nan suka rataye zukatansu da kaburburan waliyai aw aktsarihim ko in ce maka ma mafiya yawan su idza tawajjahat alayhi yaminun min jihati khasmihi inda a ce abokin husumarsa zai ce ka da Allah kan abu kaza da muke musu da kai malaiti halafa billahi fajiran zai iya rantsuwa da Allah kan ƙarya fa iza qila lahu ba'da zalik amma bayan ya rantsu da Allah kan ƙarya kuma inda za a ce da shi ihlis bi shaykhika wa mu'taqidika al-waliy fulani to abin nan da ka rantse da Allah ka ce haka ne to na yadda amma kuma ina so yanzu ka rantse da waliyinka ka rantse da shehunka wane doriya akan rantsuwa da Allah kalla a sama wa talakka'a wa aba wa atarafa bil haqq yace azama sai ga kawai ya daure harshen sa wa talakka'a sai ya ja da baya wa aba sai ya kiran tsewa da shehin sa wa atarafa bil haqq yace eh to gaskiya ba zan rantsa ba abin nan ba haka bane ba ya yi zai rantsa da Allah kan kariya amma ba zai dai rantsa da shehi akan kariya ba yanzu laifin sa Abu Jahil laifin su wannan sun daidaita Allah da gumakan don za su tashi ranar tashin kiyama suna ubangiji subhanahu ala yana ba da labarin halin takaicinsu a cikin wuta suna cewa fa na min yana wala sadiqin hamim walau anna lana karatan fa can baya suna cewa tallahi in kunna la fi dhalalin mubin iznu sawwikum bi rabbil alamin mun kasance cikin bata mabayane tunda muka daidaita ku da ubangijin halittu ku da Allah mun daidaita ku daya wannan shine laifin su sun daidaita Allah da gumakan su daya za su kasance a cikin wuta har abadan abada to amma waɗannan sun fifita ma shehunan su akan Allah ma'ana kafircin ya wuce na sa Abuja Jahil ke to duk mutumin da za a ce ka rantse da Allah sai ya kwaɗa rantsuwa da Allah akan ƙarya a yin sai to kuma rantse da waliyin ka sai ce a ah, gaskiya ba zan yi ba haka bane ba gaskiyar al'amari ba haka bane ba dauka da muhimmanci tsakanin Allah da shi ne abin da shaukani ke cewa wa hadha min abyanil adillati shaukani ce wannan yana daga cikin mafiya bayyanan dalilai addallati ala anna shirkahum waɗanda ke nuna lalle shirkan waɗannan mutanen qad balaga fawqa shirki man qala inna Allah ta'ala saniyatu naini aw salisu salasa shirkar su ta fi karfin shirkan waɗanda suke cewa Allah na biyun alloli guda biyu ne ko kuma na ukun alloli guda uku ne shirkan su ta wuce tana sarama gaba daya fa ya ulama addini wa ya mulukal muslimina ayyu rizqin lil islami ashaddu min al kufri shaukani yace ya ko malaman addini ya ko sarakunan musulunci wata cutarwa tafi barazana wurin musulunci ashaddu min al kufri wadda tafi yaduwan kafirci a ban kasa وأي bala'in lihazaddini, azarru أضر ibada ta عبادة غير bala'i ne wanda yake dirka ko wannan addini wanda ya fi cutar da shi sama da bauta ma wani Allah wa ayyu musibatin yusabu biha almuslimuna ta'dilu hadhihi musiba wata musiba ce wadda zata ta fada kan musulmi wadda take daidai da wannan musiba ta kiran wani wanda ba Allah ba wa munkarin yajibu inkaruhu illa yakun inkaru hadha shirki wajiban to wani inkari kuma za a ce ya waje ba a inkarin sabon kasa matukar ba a inkarin waɗannan ababen da muka ambata ba wani inkari kuma za ka hana ka hana san giya ko ka hana zina sun kai wannan girma ne ina amfanin ka tsaya kana wa'azi kar a sha giya kar a kar a zina kar a yi rashawa amma ka kyale ana gina masallaci a makabarta ka shiru baka ce kowa ba me ya amfanin wa'azin ka me kace kenan matsayin ka matsayin mutumin da ya kyale farilla ya zo na yin nafila kalloli guda biyar kamsu salawat baya yi a yi ne amma da dare sai ya yi ta yi ba ta ba to matsayin mutumin da ya kyale shirka karara ana aikata ta baya ta amma ya zo ya tsaya yana aikata waɗansu ayyukan sabo sabo ne waɗannan al'amuran ba wai goyon baya ne cewa a yi su ba amma ga wanda ya fi girma baka magana a kansa to ce lakad asma'ta launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhta biha adaa'at walakin anta tanfukhu fi ramadi ita laqad asma'ata hakika kajiyar launa dai ta hayyan da a ce wanda ka kira rayayye ne sai a ce kajiyar walakin la hayata liman tunadi sai dai wanda kake kira babu rayuwa tare da shi walau naran nafakhta biha da cikin wuta ka je ka rinka ka samu garwashin wuta ka rinka busawa kana hurawa to da sai ta kama walakin anta tanfuku fi ramadi amma to ka kake hurawa za zaka samu haske قلت شيخ ناصر الدين الألباني وللشوكاني رحمه الله تعالى risalatul latifatun nafi'atun fi hadha al-bab imam shaukani yana da wani dan karaman littafi latifa wato mai dadin karantawa nafi'atun fi hadha mai amfani fi hadha bab dangane da wannan babi da muke magana akai ha sunan da ya bai wannan littafi sharhu sudur fi tahrim raf'il qubur مطبوعة في المجموعة المنيرية أن al ونن على sun المنيرية جامعة الإسلامية كما a أشي daban-daban ana raba shi. tawabe hadisi na hudu an karɓo wannan hadisi daga Sumama ibn Shufai al-Hamdani al-Misri nazilul Iskandariya قال يتي خرجنا مع فضالة بن أبيد إلى أرض الروم فضالة بن Nafis ابن نافذ ابن قيس الأنصاري الأوسي farkon yakin da ya halarta a rayuwarsa shine yakin uhudu wannan sahabi umama ibn ya yace kharajna ma fadala ibn ubayd ila ardh rum mun yi tafiya tare da fadala ibn ubayd zuwa ga kasar rumawa wa kana amilan li muawiyah ala darb shi fadala ibn ubayd kamar gwamna ne ko dagaci ne ko hakimi ne na muawiya na wato muawiya a lokacin mulkin sa ala a bisa ga addar wa fi zauna gazauna ardar rum wa ala zalika aljayish fadala a wata riwaya yace a'a mun yaki kasar rumawa wanda ke shugaban wannan runduna da muka tafi yakin shine fadala ibn ubayd al-ansari fa usiba ibn lana birodis sai wani dan babban mu sai ya kasance an ji masa ciwo a wani wuri da ake kira rodis wannan rodis din shine mala yace jaziratun ma'rufatun fil bahr al abyad al mutawassit wato wani tsibiri ne a cikin tekun da ake kiransa al bahr al abyad an gane ko janobi garbi turkiya wato a kudu maso yammacin kasar taki wannan tsibirin yake fa salla alaihi fadala lokacin da aka ji masa ciwo wannan ciwo har ya kai ga ya kai mutuwarsa sai fadala ibnu ubayd ya sallace shi wa kama ala hufratihi hatta warahu ya tsaya a kabarinsa har sai da ya ga an binne shi falamma sawwaina alaihi hufratahu yayin da muka daidaita hufratahu wato kabarinsa qala sai ce akhiffu anhu wa fi riwayatin khaffifu anhu fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana ya'muruna bi taswiyatil quburi an gane ko yayin da muka kammala binne shi sawaina alaihi hufratahu sai muka daidaita ramunsa ma'ana muka tila kasa a kai sai ce a khifu anhu ku rage kasar da kuka sa ta yi yawa fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya amuruna bi taswiyatil qubur annabi ya kasance yana umartar mu da daidaita kaburbura kar a sa tudu da yawa wannan hadisi akhrajahu ahmad a wata riwaya yace khaffifu ko khaffifu ko akhifu dun riwaya dai ma'anar ta daya wani hadisi akhrajahu ahmad bi riwayataini wa isnaduhu hasanun wa ibn abi shayba bi riwayat al ukura sanadinsa kuma Hassan ne warawahu rawahu muslim abu daud wa an-nasa'i wal bayhaqi min tariq ukhra an sumama nahwahu akthar minhu wa huwa riwayatun kuma riwaya ce ta Imam Ahmad abinda da yake cikin hadisin nan har yanzu dai muna nan kan maganar mu na cewa kabari ba za a yi tudu da yawa ba ga waɗannan sun yi tudu da yawa amma wannan sahabi Fadala ibn Ubay ibn Nafis ya ce da su me su rage wannan kasa dan ta yi tudu da yawa kun fahimci wato mahallu shahid cikin hadisin ko wa indahu lafazin riwayan da Ahmad ya rawaito na hadisin yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu sawu quburakum bil ardi a wannan riwaya sai aka ce annabi ya ce ku daidaita kaburburan ku da kasa amma wa fi sanadi ibnu lahi'a a cikin sanadin hadisin akwai ibnu lahi'a wa huwa sayyul hibzi mutum ne ko wanda har da sabata da kyau wala hu turqun wa alfazun fi mujam tabarani amma hadisin yana da waɗansu hanyoyi da lafuzza daban-daban a cikin mujam na imam tabarani wato al-mujam kabir kenan wa al hadisul wato wannan hadisi yana nuna kenan za a iya zai iya karfafa wancan kenan abinda da yake bukata da annabi ya ce in hadisin ala cewa an sihanta shi saboda abin da ya zo da ya ce sawo bil ardi wato yana nufin kar ku yi tudu da yawa tudun da za ku yi tudun da zai bai wuce ɗani ɗaya ba wanda ga al'adance wani lokacin a kasa ma za a ga wani wuri da kururube ko da tudun da wanda ba su wuce ɗani ɗaya ba kar ku tara da yawa ta yadda kowa ya gani zai gane akwai tari wanda yake maksud ya sha bamban da sauran wajen ardi wato sassanin ƙasa kun fahimta ku. amma al-hadith al-mashhur ala akwai wani hadisi mashhuri wanda ya a kan harsunan mutane bilaf lafazin sa shine khairul quburi ad-dawaris khairul quburi ad-dawaris wato mafi fita kaburbura sune ad-dawaris idan an ci ad-dawaris waɗanda ma ba wani tudu an shafe su su da sauran kasa duk ɗaya domin ad-dawaris jam'in na daris wa inna shifa'i abratun muhraqatun fa hal inda rasmin daris min muawwali rasmin daris ma'ana idan an ce gini daris ana nufin wanda ya riga ya rushe gaba daya har katangar ta daidaita da sauran sassanin kasa to wannan hadisi wai ke cewa khairul quburi dawaris mafifitan kaburbura sune kaburburan da aka shafe su da kasa suka zanto ɗaya. malai amma wannan hadisi fala asala lahu fi shay'in min kutubi sunna ba ya da asali a cikin littattafan sunna wa hu bi zahirihi munkarun kuma hadisin zahirin sa ma nuna hadisi ne munkar li'an al-qabr la yanbaghi an yudrasa domin baya halatta a ce kabari an daidaita shi da kasa bal yanbaghi an ya yadhalla zahiran marfu'an an al-ardi ya kamata kabari ya zanto an ɗaukaka shi ya dan yi tudu sama da sauran sassanin kasa qadra shibrin gwargwadon dani daya kama sabaka kamar yadda bayanin sa ya gabata li yu'rafa don a gane cewa ga kabari fayusana sai kaga an kare alfarmar kabarin wala yuhan kaga cewa ba tozaltar da shi ba wa yuzara dan a rinka ziyartar sa kamar da shari'a ta halatta ziyartar kabari wala yuhjar sai yadda ba za a kaurace masa ba amma in an dai zai da kasa ba za a gane kabari bane ba da haka sai fa'idodi da dama su kau sai a iya taka shi ba sani ba ta iya yin gini a kansa ba sani ba sai ya kasance kuma ba a ziyarce shi ba lantana a raya sunna ta ziyartar kaburbura da haka sunna shine kabari yayi tudu gurgudan dani daya daidaita shi da kasa gaba ɗaya kuskure ne yin tudu sama da dani ɗaya shi ma kuskure ne yin tudu sama da dani daya zai sa a yi gini zai haifar da shirka ko waɗansu ayyuka na bid'a daidaita shi daidai da kasa kuma ba tare da yin dani ba wannan kuma zai haifar da aulad